بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين daidai ga watan ɗaya watan almuharram daga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da biyu allah ta baraka wa ta'ala muke roko ya mana muwafaka duniya da lahira domin tsarkin sunayensa muna cikin ishmawi muna cikin maganar makaruhai abubuwan da ba a so a sallah wal mashhur magana dai wacce take fitatta wanda ta watsu cikin jama'a karahanci fil basmalati yin bismillah wata awuzi da yin a'udhu billahi fil basmalati wata awuzi alkaraha wal mashhuru alkaraha kenan fil basmalati wata awuzi wannan aina fil farida a sallar farida dunan nafila banda nafila ita nafila ja'izi ne isti'ada da basmala wa an malik ذاك هو المشهور akwai riwaya daga maliku rahimahullah ƙaulun bil ibaha ina da ra'ayi mubahi ne a iya yi a farillar a yi isti'aza a yi bismillah wa anibini maslamata wannan ɗaya ne daga cikin 'yan mazhaban da ake ji da su ibn maslama yana cewa annaha manduba yo ai ma bismillah nan ana son ta a farillan wa an ibn nafi' to dan nafi'u daga mazhaban ma yana cewa wujubu ha ai wajibi ce domin bismillah nan ɗaya ce daga cikin ayoyin alkur'ani saboda kana ai ma dole sai an kawo ta zihi a kawalul ulama rahmatullahi alaihi dukka dunkule fa in fa'ala shay'an min al-makruhati fi salatihi kuriha lahu dhalika idan mutum ya aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwa da ake ƙi mutum ya aikata su a sallah to lallai ya san ya aikata abun ke kore halahu dalika amma wala batulo salatahu sallah ta yi ba ta ɓaci ba wallahu a'lam babur eh eh shi ne aka yi magana maganganu daban-daban ta ji maganan farko mashhuri ba a yi amma akwai ruwayan halacci daga malik akwai ruwayan da ke can dubi wani ma daga cikin malamai suka ce farilla ne ba mil din ne ba ai wasalu ne in kai wasalu shi kina haka ba kai a kawalun ya ne marra babu mandubati salati abubuwan da ake so a sallah wayannan abubuwa ana son su wanda so mai ƙarfi da yawa mu muna sako-sako da su muna da wata matsala yau duk abin da aka ce maka mustahabi ko abin da aka ce maka mandubi kai kace mun shirya za mu bashi idan aka ce abu kaza mustahabi abu kaza mandubi abin nan akwai alheri mai yawa a cikinsa kamar ma'aikacin gwamnati ne a ce masa zai fita kwanan daji ya san ana samu a kwanan dajin nan ya ewa ka samu kila abin da ba za ka samu a albashin ka ba kullum abubuwa sai an yi abu da mutane suke iya ganewa kila sa ɗauke shi da muhimmanci amma yau kila ba mu karanta manduban ba in mun karanta sai ka gansa tamkar ba ma musulunci ba ne ba wa yustahabbu lil mukallafi ana so ga mai hankali baligi mai hankali namiji ko mace an ya tanaffala ya yi nafila qabala zuhuri wa ba'adaha kafin azahar da bayan azahar yau na filfilin nan sai dai ka ce ka karantar da su ustazu kai dai an ji an dawo ba ka yi ustazu ya ba ka yi zama cikin masallaci yau yakan kasance kamar wani abu da gani kamar allah ta'ala ma ya fushi da mu hi isa ma ba ma ma ƙaunan shiga masallaci maza sukan yi gungu-gungu a ƙofar masallaci mata kan yi gungu-gungu a kwanan masallaci in ma an zo masallacin amma yau mutum ya shiga yana fila raka'a biyu ya karanta ko aya biyu da ta sauka a gare shi ya zama ba haka ba ƙarshe sai ya ƙare a kallon littafi ko a kallon jallabiya ko a kallon ko ya zama wurin shayi sarahatan wannan zahiran tayamo ne kuma ba waɗanda ake sa ran za su yi gyara wannan zahira sai wanda ake ce musu ɗaliban ilimi idan ba ko kuke ba yana nuna abu ba haka ba ne ba an yi wani ilimi na daban wannan ƙauyanci ne karatu ba ka aiki da shi ba da wani amfani mun ji ka karantar da ashimawi ka karanta ka karanta amma ba ka aiki da shi ya zama hujjatun alaika nafila kafin azara yana nuna akan zo a yi nafila kafin azara haka bayan an gama a tsaya a yi nafila wani dan uwana ya je aikin hajji ce ba abun da ibirge shi a aikin hajji idan aka kira sallah ba kamar idan gaba ka samu cikin masallaci sallah idan aka ce hayya ala sallah idan ba ka yi zafin nawa ba ka samun cikin masallaci masallaci na hawa uku sama kusan hawa uku ne kasa amma ba ka samun inda za ka shiga boko yanzu a iya yin ikama ka samu sahun farko a fara ikama ka samu sahun farko kafin a gama sallah zai ya kai sahu hudu ko biyar to waye zai gyara wannan zahira mutanen gari ko ɗaliban ilimi ɗaliban ilimi ka kamata su gyara wannan abin akwai takaice ana karatu ana ƙara nesa da karatun ana karatu ana kara nesa da karatu iya zambillahi saboda idan malamai ba zai wahala a samun farko ga dalibi zai wahala a samun farko ga dalibi sai don jarraba ake jarraba ma ake za ga masu zuwa samun farko a aji na biyu za ga sun koma sau na biyu a aji na uku sun koma sau na uku to Allah da lokacin da suka je sanawiya sai an koro su daga waje badalan a samu kila a ce siniyo siniyo su ne a samun farko kafin seniors din su zo a satizansu su zama su ne a samun farko al'amur zai zama bil aksi karatu muke aikinmu na saba da karatunmu tilas karatun nan bare shi gaba muna karatu ne kamar ba karatun da ake aiki da shi ba sai ka duba shi akwai wani takaddumi da aka samu idan akwai wani takaddumi sai mu soke wani littattafan ba wani karatu nan littattafan na ba wuce su ba tun ba wanda zai maka sharhi wannan ne zai ma sharhi haka in an gama na fi sallah an gama fil mun san akwai mai uzuri ja'izi ne abin nan ya kamata a samu wuri a yi nafila muku dama Eh, limamai kusan kama an da masallacin nan da wurin biyan bukata ana ya badalan ka cewa allah ga bukata na sai ka samu liman ga bukatan ka nan za ka yi ta fama da bukatun jama'a sai ki ce kai ne allah ya zan billahi badalan kai ma ka zo ne ma kai ma ka zo lokacin bukatu daban ya ya ce to ai ba a ganin liman din ne sai a wannan lokacin ala ayati halin dole da duba wannan mas'ala wa qabla al haka na fila kafin la asariya billahi alaikum ta'ammalu hadhihi al-amr gobe ko yi la'akari da wannan al'amari a ce maka yawa an samu kila sahu biyu sun yi na nafula kafin liman ya zo sallah sannan ka la'akari suwa suka zama a samun farko ba a masallacin kinkina ba duk masallacin da muke da shi ga suwa a samun farko kana ganin almajirai a san farko sai dai gairuhum wa magariba haka bayan magariba ba laifi masha Allah ana yin kafin magariba to amma na nafila kafin magariba hakikatan ta tabbata ana yayi to amma tun da wayan da ake magana da su ana magana da wanda ba sa neman rikici ne wa yustahabbu ziyadatu fi nafli ba'da baadal maghribi ana son ƙara nafila bayan magariba saboda lokacin irin wani lokaci ne da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tana da shi ya bashi sirrin da ya bashi allahumma illa idan ana karatu to akwai daga malamai ma da kan bar kullum in ka duba za ka auna aikin da ake ana iya barin wani abu saboda wani abu karatu ne ba mu samu lokacin da ke karatu in ban da ba da haka wasu mun kumbace mu zauna a ina fila muddin ba karatu ake ba idan karatu ake ko tahiyatul masjidi za ka yi tahiyatul masjidi sai ka jawwaza ta ka takaita ta maza maza don ka je ka samu abin da za ka je ka samu wa hadha kulluhu laysa wajibi ai wannan gaba daya fa ba dole bane ba abin da yasa ake gudu ta inda za a ce idan ba kai ba Allah zai maka azaba a ba irin wannan wajibin ne ba wa innama huwa ala al istihbabi hanya ce ta mustahabi ko san dai bawan Allah da aka ce an ganshi a mafarki yana cewa ba su suna gidan ilimi mu muna gidan nadama can sun gano na fi laraka biyu ya fi duniya da abin da ke cikinta ya fi fege a kinkinau su muku nan gashi da lokacin za mu yi su ba dama a karba sun gano gala dama gani ba a karba saboda sun riga sun mutu muku ga muna zaune a duniya kuma sharholi ya shagara ta hana mana yi ya zambilla wa inna ma huwa ala tariqil istihbab wa kazalika haka abu yake tafiya yustahabbu duha ana son yin sallar da hantsi wanda duk allah ya hore masa sai dai kada a bar wajibi saboda yinta idan ana karatu to gaskiya karatun da ake yafi idan kana wurin aiki na wajibi aikin an sai lokacinka to sai ka haƙura da wannan nafila saboda domin kada ka shiga musu lokacinsu ka je wajen nafila a yi asaran abin da ake cike saboda za ka tabbatar da wannan tunda an riga an sai ka an biya don haka nan bayyewa ka ɗauki lokacin ka ka bawa lokacin jama'a ka ba mutane ka yi ma'aikaci duk ma inda kake ake ka an saya an biya ka duka ba naka ne ba nasu ne iyakace ba za ka iya sai da na allah ba idan sallar farilla ta zo wannan kan ba su sai du'a don fi a sai da su wannan lokaci ne na allah komai ake dole ba shi yi ta wattarawihu ana son sallan tarawihi sallan tarawihi wanda ake yin ta da watan azumi wannan yin ta mustahabi ne ko sunna ne mandubi ne wa tahiyatul masjid ana son yin sallan gaisuwan masallaci mutumin da ya shigo masallaci zai yi raka'a biyu ko da wani abu yake sai ya jawwaza ya takaita shafa'u ana son yin shafa'i wa aqallahu ni mafi karancin shafa'i raka'a biyu ne saboda kanan bai da aksar don salatun laili masana masana walwatru sai wutri raka'atun ba'dahu raka'a ɗaya ne da ake bayan shi wa huwa sunna mu'akkada wannan wutiri sunna ce wacce take mai ƙarfi wal qira'atu fi shafa'i wal watri jaharan karatu na shafa'i da wutiri duka a fili ake karanta karatun ɗin ba a yasa a asirce wa yaqra'u fi shafa'i متون زي كرنتا أسفعي في الركعة الأولى بأم القرآن آه، وسبح اسم ربك الأعلى فاتها دسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون وفي الوتر أوتر بأم القرآن زي كرنت فاتها وقل هو الله أحد والمعوذتين وركعة الفجر ركعوا إيكو بيود أكينا كلوا الفجر من الرقائب wannan raka'o'i suna daga cikin abun da suke ainihin wanda ake so ana cewa alherin da ke cikin raka'atul fijr ya fi duniya da abun da ke cikinta annabi na ce kada ku bar rakatul fijiri ko da ana bin ku da yaki ko da ana a zamanin za ana ruwan bumabumai a garin ku tabbatar da kun yi rakatul fijiri saboda alherin da ke ciki minar raga'i wakila mina sunani wasu na ce ta kai tana daga cikin sunnoni wa'annan dukkan salloli suna da ƙarfin gaske kuma akwai fa'ida a cikinsu masu yawa akwai alheri mai yawa sai dai shaidan ya yi aikinsa ya shagalantar da al'umma ɗauke musu hankali da wasu abubuwa da ba su taka kara sun karya ba wa ya ƙara'u fihi ma bi ummil qur'ani faqat fatiha ɗai ake karantawa a cikinsu tunda ba karatu ne na neman gaddama ba sauran abu da rigi wallahu alam allah ma ya taimake mu mai aiki da abin da aka samu nan babu mufsidati sala wannan kashe yana maganan abubuwan da kan bata sallah wata salatu bidahiki amdan au sahawan sallah kan ɓaci ta dalilin yin dariya ban da murmushi da gangan ko mutum ya shagala yana sallah ko yana menene tuna da bai kyalkala dariya sallasa ta ɓace ko san mai ahalar yana cewa wala yau da haku fi salati illa gafi mutala'i ba wanda zai dariya a sallah sai rafkananne mai wasa wawa kenan wa bi sujudi sahawi lil fadilati sallah kan ɓaci da yin sujada rafkanuwa ga mustahabi mustahabi ba a masa sujada wa bi ta'ammudi ziyadati raka'a aw sajadati aw nahwi dhalika fi salah haka sallah na ɓaci ta dalilin yin gangancin ƙarin raka'a ko gangancin ƙara sujada da makamantan wancananka da aka faɗi na ayyuka fi sala inda da gangan mutum ya yi ba maganan gyaran sallah sallah daɗa ta ɓaci wabil akli haka sallah na ɓaci da ci wa shurbi da sha wabil kalami amdan haka yi magana da gangan wannan ke tuna min 'yan uwanmu mata kansu sukan kawo kukan 'yan uwansu abinsu ya fi namu tsanani don yanzu misalin a ce maka mutum ana sallah ya magana da gangan daga wannan sai dai wanda yake da dan tabuwa-tabuwa duk da jahilci na ka ga mutum ana sallah da kwacicar biyu yana ja in tsewa ta yi tsewa sai ɗauki carbi ya dinga ja ikon allah ana sallah irin sallar tarawihi sai ka samu ya ɗauki ƙurani na karatu a cikin sahu ba karatun lima ke bi nashi yake bi tunanin ba ba san yadda ake nafila ba ai wannan sai a ce ajazo ulama iku tangariyar musulunci al'islamu bai na jahale a bana'ihi wa ajazi ulama'ihi wai ni ciki ya fi laifi ne ulama ulama suka fi laifi da Allah wani zai ce yana nan a zuciyarsa to ai mu intanet sun bi zuwa su yi karatu an ja hankalinsu a nuna musu alherin karatu duniya da aka nuna mutane mahimmancin kuɗi ba gana da masu ba akwai nau'in kasa a wajen iya kiranmu idan ka gaba a zo wurinka ana karatu ba ka tabbatar kana da wata illa ne da ya sa mutane suka guje ka ba ka da makarim akhlaqi ba ka da mutunci kai kana da kanka mai mutunci idan kana da mutunci za ga akwai wanda bai kai kwatan karatunka ba na ta kokarin tambayin shi me kaza me kaza saboda yana da makarimul akhlaqi yana kallon mutane na da mutunci da zarar wayo ne mutum ya ce zai karatu ka to ka fara daukan shi ya zama jahili ɗalibinka har faɗa mutane ka ce wane ɗalibina ne wane ɗalibina ne wannan magana tana so sarai fa an ga ce wane ɗalibina ne wani zai kalle shi ya shi inda muke ganin sa jahili ne ya lalace ɗalibinka muna da nau'i na takabburanci tilas a bincike mai ya sa mutanen mu ba sa son karatu ya sa kowa sai dai girman ka ga abin bai san shi ba bai ma yadda ya matso mutane ya karu da wani abu ba yana nuna ana nuna masa bambanci ana nuna masa kama shi kuma ba ilimin da ya ratsa shi na tauhidi da zai yadda ya san cewar babu ainihin kaskanci in jahilci yau ku dubi mu da kanmu muka rusa gidajenmu da hannunmu mana aka tashi aka konsama talimi a ƙasa ba a karatun shi yana jin dole a kwana tashi tana mahimmin ɗauko talimi ko da ba gane ba mu yi dokin doka da shi hmm? saboda don menene mutane sun jahilci abin da ake ce masa ilimi in ka karanto alibi sai ka ga baki ɗaya wannan janyen mutane suka balbalce aka waye gari malaman sai dai ka nema kanka daraja da kanka amma ba alimin ka ne baka daraja ba ka yi kokari ka zubar da mutuncin ka a wani ka samu daraja me ka zubar da jikaje ka fadan cewa ka samu yan kwandaloli ka yi riga mai kyau ka samu mota mai kyau ka dan gyara gidanka ala bashi ka samu yayan talaka ka dinga jira ni babban mutum ne malami nake ba ku gan wata ta ba ku kalli agogona ku kalli rigar da nake sawa ba ne mutum ce lalle malam ga kuɗi ga ilimi miskin khalis saboda haka nan dole ne musancere ilimin nan kasan fa kai in nan da za ka yi karatu mutakabbiri ka'ida da duk mai girman kai ba zai ilimi ba sai da ka ci girman kanka in dai ilimi ne kai karatu ba dai karatu ba ka dai gama bandan bandan dinka ka zo ka gama buga-buganka idan mutane ba su ilimi a wata ana ganin malam malami ne wani yana ce maka sakare ne saboda haka nan wannan abin ne da ke mai mutukan mahimmanci a san haka mutane za ka suke mana wallahi wala ka mutum ana sallah yana jan carbi subhanallah subhanallah in eh, ana tayya na ga wanda ana tayya yana jan carbi wa bil kalami amda haka magana da gangan shine akan wannan ne janyo illa la islahi sala yo sai dai idan magana nan ta gyaran sallah ne fa tabatulu bi kathirihi ita ma tana baci da mai yawa duna ya sirri banda ɗan kaɗan wa bin nafhi amdan haka sallah na baci da hurawa da gangan mutum sa bakinsa ya hure wani abu wa bil hadathi sallah tana ɓaci da yin hadathi fitar da kari an ce ma kari ma'ruf fitsari ko mazi ko wadi haka minar duburi ko fala ne ba haya da tosa da sauransu dai wa zikirin fa'itati sallah na ɓaci idan mutum ya tuna wata sallah da ta kuɓuce wanda iwaje ba su jeranta su wa bilqai'i ai sallama na ɓaci da yin amai in ta'ammadahu idan mutum ya ƙaƙaro shi da gangan wa bi ziyadati arba'i raka'atin sahawan sallah na ɓace da ƙara raka'o'i hudu da mantuwa ruba'iyya a sallah mai raka'a hudu wastolasiyya da ƙara uku a mai raka'a uku idan mutum ya ƙarin sallah har ta kai daidai da ta sallah ta ɓace wa bi ta raka'atai ne na ayya sallah na ɓace da mutum ya ƙara raka'a biyu a sallah mai raka'a biyu wa bi sujudil masbuqi ma'al imami lisahwi qabliyan aw ba'diyan illam yudrik ma'ahu a sallah na ɓace da yin sujadan masabuki masabuki mutumin da aka riga ya zo daga baya sai yi sujada da liman na rafkanuwa sujadan kabli ko ba'adi in lam yudrik ma'ahu raka'a idan bai samu cikakken raka'a ba saboda idan ya samu raka ɗaya zai yi kabli da shi ba ne ba zai da shi ba amma in bai samu raka ko ɗaya ba abin da zai yi tare da shi idan liman ya tafi sujada kabli ko ba ya samu ya tashi ci gaba da sallarsa wa bi tarki sujudil qabliyyi in kana an naqasi suna sunani <coughs> zalla na ɓaci ta barin sujada kabli idan ragin da mutum ya ya kai sunna guda uku watala aka samu nisa daga wannan nisan nan sai a bashi uruf yadda za a ce masa ya yi nisa to wannan shine dai ƙarshen abubuwan da ke ɓata sallaku babu sujudis sahawi wannan babin yana magana akan sujada tarabkanwa babu sujudi sahwi yani kenan babin sujada rafkanu wa sujudu sahwi sajadatani qabla salamihi inna qasa sunnatan muakkadatan yatashahhadu lahuma wa yusallimu minhuma sujadar rafkanuwa sajadodi ne da ake yin su guda biyu kafin sallame wasa, idan mutum ya rage sunna mai ƙarfi kun ga mustahabi can baya an ce mutum sujada saboda mustahabi salata ba ce ya tashahadu lahuma zai yi masu tahiya wa min huma ya sallame daga gare su magana guda wa in zada in ku ƙari mutum ya yi a sallah sajada ba'ada salamihi sai sujada bayan sallamewansa bangare dama in ma kari wa in ma rage wa in na kasa wa zada sajada qabala salamihi idan mutum ya rage kuma ya kara zai sujada kafin sallamewansa li'annahu domin shi sujada qabli yughallibu janiban naqasi ala janibi ziyadati ana domin al'amarin yadda ke gudanawa akan rinjayar da ɓangaren ragewa akan ɓangaren ƙari wasahi fi salatihi ala falasati a ne mai rafkana a sallarsa dai yana kan kashe guda uku dole rafkana na za ta kasance ɗayan uku taratan yashu an naqasi faradin min salatihi a wani lokaci mutum kan shirafkana daga rage farilla a sallarsa to mutumin da ya rage farilla falayi yi jubaru bai da sahawi ba a facin ba a ɗora farilla da sujada rafkanwa ba a ɗora farilla ma'ana a yi ta a tada ko maɗanta da yin sujada kamar yadda mutum ya bar sunna mai ƙarfi ita farilla wala budda minal itiyani bihi dole sai ya zo da shi farilla wa lam yadhkur dhalika hatta sallama wa tala batalat salatu idan bai tuna ba ha'i sallama to sallar shi ta baci wa yabtadi'uha sai sako sallah hadha wahid وتارة يسهو عن فضيلة من فضائل صلاته كالقنوت وربنا ولك الحمد أو تكبيرة واحدة وشبه ذلك فلا سجود عليه في شيء من ذلك ومتى سجد لشيء من ذلك قبل سلامه بطلت وني لوكتي وني كرم متنكر ربكنا دقبر مستحبي daga cikin mustahaban sallarsa irin su kunuti irin su faɗin rabbana walakal hamdu irin su kabbara guda da dai makamancin wa'annan sunno mustahabai to nan ba zai yi sujada a kansa ba cikin komai daga wa'annan abubuwan da an ka faɗi wa mata sajada da in min zalika dukkan mutum lokacin da ya sajada saboda wani abu daga wancananka ka da aka faɗi kabla salami batala salatu sallar sadai ta ɓace wa ha dole ya sakota kaga dama ya yi alkawari ya ce uku ne falsafiyan ya kawo kowanne ya rage mana ɗaya wataratan yasho عن سنة من سنن من سنن صلاته كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين أو الجلوس لهما وما أشبه ذلك فيسجد لذلك أو أن lokaci mutum كرب كان daga sunna daga صلى sunnoni سورة wannan da ake yin ta bayan fatiha ba ana nufin eh, surar da fatiha gaba ɗaya ba na sunna eh, sura ce wanda akan yi ta bayan fatiha au takbira ta ne ko kabarbari guda biyu ko tayoyi biyu ko zama saboda su wato kenan kila ya karanta ta yan a tsaye da abin da ya kama da wannan to nan zai sujada saboda wancan aiki da ya aikata wala ya futu sujudul ba'adiyu bin nisiyan sujada ba'adi ba ta kubucewa ta dalilin mutum ya manta wa ya sujuduhu walau zakarahu ba'da shaharin min salatihi zai sujadan ko da ya tuna ne bayan wata ainihin daga yin sallah ولو قدم السجود البعدي او اخر السجود القبلي اجزاه ذلك ولا تبطل صلاته على المشهود ان متون زي غباتر ده سجدا بعدي كغا تا كما قولي كده بدلا ان يسلمي سي سجدة او اخر السجود القبلي كو يجين كتر سجدا قبلي يسلمي ajaza'ahu in ya sujudan kowane yayi da zai yi wannan auren wancan waccan auren wannan saboda rikita rikita da ke ciki shi bai san ɗaliban su shiga matsala ce wannan kawai kakkada ya yayi wala tabtulu salatu sallar shi bata ɓaci ba alal mashhur wa man lam yadri ma sallah a awis na taini فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد سلامه wanda bai san abin da isallata ba ko bata san nawa ta sallata ba wai raka uku ne take ciki ko biyu fa innahu yabni ala aqal sai ya gini akan mafi karanci nawa ne mafi karanci biyu ithnaini wa ya ati ma shakka fihi sai zo da abun da yake kokantan wa yasjudu ba'da salam a ƙarshe sai ya sujada ba'adi wallahu a'lam Allah dai ya sani wannan mutum rike waɗannan to ya rike mahimman da ke ciki na'am da gane zai ga kamar da ya tsallake bai fatiyan ba sai kuma ya karanto ta zai sujada sau da mai ya karanta ta babu un fil imamati wannan kashe yana mana magana akan shugabanci mutum ya zamo abin koyi yadda za a zaɓi wanda za a yi koyi da shi a sallah tunda imama wanda ake koyi da shi da aka ce wani ya zama imam to za a yi koyi da shi komai da komai haka za a yi koyi da shi to wannan babin zai taɓo wani abu daga yadda sharuɗan wanda za a yi koyi da suna wajibi da sharuɗa na mustahabi wanda ake koyi da shi ya ewa ba kowa ne ba fa za a yi koyi da shi a sallah sai wanda ya cika sharuɗan da za a yi koyi da shi ba kowa za a ɗora a yi koyi da shi ba sai wanda ya cika sharuɗan da za a yi koyi da shi amma wannan ana maganan yadda ake zaɓa yadda ake tantance wanda ya cancanci a koyi da shi yau an waye gari al'umma musulmai wajen zaɓar imamu hatta kai wani abu sai kaga wai har ya tinke ake mana me ya tinke ba ya tinke ce a duba wa ya fi jama'a wane ne alhazai suka fi a bayan shi ba ana duba cancanta daga cikin cancanta ba wa min shurutul imam na daga cikin sharuɗan ɗaukan wanda za a yi koyi da shi kasan sharaɗi idan mutum ya karya guda wannan sallah ba ta yi ba ko kuma abun bai yi ba dole an ya kuna zakaran imam dole zamo namiji mace ba ta limanci malika suna cewa ko daga mace yar uwarta shi ne mashhuri ba ta limanci a mace yar uwarta ballantana a ce ta yi wa maza limanci eh. na maza wannan na maza kuta ne eh, wancan in ma wancan zai fito ba a nan ba amma wannan namiji mai mazakuta musulman dole ya zama musulmi kafiri kinni da kafiri riddaje ba zai wa mutane limanci ba idan mutum ana ganin ya aikata wani abu da ya riddar da shi an yi da shi ya ƙi gane ba za bi shi sallah ba da dama mutane sai su kira maka ko kungiya ko matsala matsalan kungiya ba shine ba shin me ya aikata idan ya aikata abin da iri da shi za ba za bi shi sallah ba haka imam mukahirin ne na gidi la Allah saboda ga kudi kamar misalin wajen yan interfaith ko interfaith samuwa ma shi za ka ga magana mu nan ne da yake mu yan kauye ne muna kallon abin nan kamar ba zo ba amma yau a taro an waye gari lalacewa ta kai lalacewa na al'ummanmu idan aka haɗu ana iya haɗuwa da kahiri da musulmi kahirin ya yi sallah musulmi ya ce sallah ai su ma sun iya in kana magana kauli da bani ne su ma sun sani kahiri kan je kantar da rasatar islamiyya ce ba komai an kai matsayin kahiri ya rike bangaren makarantun musulunci na jihar kaduna duk jarabar da zai ya sa hannu kahiri ne duk musulman jihar kaduna ba a saman da za a abin nan ba ci ba komai yi tun da ne a gaba shi ne cancanta makin kwanaki jarabawa ba kahiri ma ke wannan ba komai ne ba ka je karatu a waye gari kafiri ya zama shine supervisor ka kana karatun da rasatul islamiyya islamic study a waye gari kafiri ne supervisor yan kai rubutu chapter kaza ka dako ka ga masa in yayi ce yayi in bai ba yace kai je ka saki wannan bai ba ba haka bane ba ya ka maraje a reference ka koma kaza ka koma kaza ka gani ba haka bane ba musto dole liman zan musulmi wannan wajibi ne kilan mai hankali banda mahaukaci mahaukaci ba na da shi liban baligan dole zan balagagge wanda bai balaga bai limanci aliman ma la salatu illa bihi yana da cikakken sanin abin da sallah ba ta inganta sai an hada da shi nan qira'a nan wajib ne dole su danka abu na kara'a kaga dole wani interview da za masa sai an yi ta hariri dole sai an yi ta hariri ya kara'a an ji an ba shi tambayoyi kan abin da za a masa tambayoyi wa fakihin haka dole sai yana da cikakken sanin fikihu ai ba ma sai sallah kaɗai ba da shi dinnan shi ya zama abin koyi duk abin da ya riginginto a anguwa shi zai warware in ya zama jahili ne ba zai iya yi sallah ya mutane karatu ba ya rasa shi ba dole ka juya ka yi mutane sallah in ka juyo dinnan ka zo ka zana to duk wani mai matsala zai ce malam me kaza malam me kaza malam me kaza malam me kaza za ka tsaya ka ilimantar da su dole wannan sai ya cika wa'annan sharuɗa kaga ba kyan riga ne ba ko gidan alhaji wane yake fainikita ita daita bi imamin idan kai koyi da imami a sallah thumma tabayyana laka annahu kafirun can daga baya sai ka gano kafiri ne in ma kafiri kinni ko kafiri riddaje awai mura'atun au ko mace ce ka duba saboda lalacewa hankali wani zamani yanzu ana ta baba mace za ta limanci ko ba za ta limanci ba wannan minan mutafaƙi alai mace ba za ta limanci ba au khunsa mashk ko wannan mutum mata maza ne mata maza ba mai magana na mata shine mata maza ba khunfa muskil shine wanda aka haife shi yana da mazakuta yana da matuntaka ya tashi fitsari fitsarinsa rabi zai fito daga matuntakarsa rabi zai fito daga mazakutansa daidai suke aka suke fita sai a jira ya balaga da ya tashi balaga sai ya zan yana haila yana mani mama ya tsiro masa gemu ya tsiro masa saboda kanan wannan shine khunfa muskil to wannan ba zai ba a janun kaga wancan mai tambaya kuta na kuta ne kaga wannan shi ake nufi au majanunun ko ga ma wanda ke magana ta mata wannan ba kunfa muskil ba ne ba au majanunun ko wannan mutum tababbe ne au fasikun jari hatin ko wannan fasiki ne daga babuwansa hadha baharul la sahila lahu la'alla farkon abinda da za a tuno fasike bi jariha ce ne eh? ko ina zama yana cin naman mutane ba za a bi shi sallah ba ba a sallah ba limamin da yake giba saboda mafi riba-riba ana cewa riba ta fi munin kwandala ɗaya ta riba ta fi zina talatin kwandala ta riba ya fi mutum ya zina da uwar shi muni to arbar riba iridul mumin mutum da zai dinga yi da mutane wanda ba yadda za a sa shi liman har za a ɗakko maganan wani ya taya ana kawo maganan wani ka soke fasikun bi ha hannu ne kafa ne ido ne kallon mata magana da su sauran dai duk abin da ke ce masa kaba'ir din nan manya-manyan laifukan nan wanda hana bi hannasu wajibul hadru minha wanda ke aikata kabira daga babuwansa an sabiyyun ko ya zama yaro ne lam ya balu bil huluma wanda bai kai balaga ba bai kai mafarki ba don ba san ciwon kanshi ba ba ka ce kana da hadisi ba hadisin sun san hadisi an sa abin da yake gudana kan hadisi da magana da zai ka koma in ka karanta hadisi wanda suka karantar da kai hadisin su kome suka karantar da kai ba san ba kai ka ji hadisi nan daga manzon Allah ba wasu ne suka jiyo shi daga manzon Allah saboda kana me suka ce a kai an muhadithun ta'ammada hadasa ko kai koyi da mutum sai ka ji labari ya yi sallah da hadasi da gangan mana ya sallah ba alwala ana samu irin mulhidan nan sau nawa za ka za wani mulhida ce maka ta ai wannan bai ma yadda akwai allah ba akwai su malahida in ka ji wata maganan da ya kwako ko ka ga abin da ya aikata daga baka da ka dinga nadama yanzu wanda na taba bin sallah ka sake sallolika batala ka wa wajabat alaikal i'ada wajibi ne ka sake sallah hi isan sallah ba abun wasa ba ko ina zaka jana hayya ala sala ka ruga da gudu ka je kai sallah ba tuntuni malaman ka san koya maka mai ashirar ya ji ka ba ko ina za ta ayya ala sara ka ruga da gudu tana a wannan zamani na hawa ka je ka bi shi sallah dole addini a ɗauke shi da mahimmanci rashin sani mahimmanci na addini ya zan kowa ma liman ne a da dole ne ka sake ta wannan wa'annan wajibai ne sharaɗi ne liman ɗin da bai cika wa'annan ba ba zai sallah ba wa yustahabbu ana so a liman salamatul a'adha'i lil imam wa yustahabbu salamatul a'adha'i lil imam ana son lafiyan gababuwa ga liman wannan wajen bangaren mustabi hatta dole ana iya cewa kama a zamanin yanzu a yi amfani da likita yana gani da kyau yana da kunne lahiya lau kafafuwansa lafiya lau lafiyansa na mafitsararsa da kashinsa makasarsa da maziyinsa da mai da ya zama lahiya lau don ina da su salsa bai zama liban ba bakaru ne mutum da bai da lafiya zama yi wa mutane limanci irin wannan limanci ga wa'annan lafiyayyu sadaka dole zama mai lafiyayyun gaba uwa zai iya aikata komai musabi ne tun da liman ɗin nan ba za a sa a ce misali a ce maka tsohon da ya kwararrabe kuma dama ce ya tsufa ne dina kwalliya da gemu ya tsufa a kauna mai zai akwai tsohon da kai kankan nan ce maka wane kana shakkan tsohon nan kana shakkan don kazan tsohon tsoho ne na hakika bi ma'anar kalima amma ba a sa kwararraɓaɓɓe limanci ba a sa kwararraɓaɓɓe suna fiyayye zai yi sallah ija mutane sallah in faɗa ya samu jagoranci jagorance su a yi fada shi ba sa kwararraba dai sallah da zarar yadda kasar limanci ya fi aikin soja ya fi aikin soja za ga soja ne ba kawai suke dauka ba hatta takun ka ana duba ba kowace kafa ake dauka ta tafi aikin soja in ka gana kwasan kowa da kowa lahiya ba lahiya ne kawai ana neman da za a kashe ne abu ya gaba ɓaci ya yi ka kawai kai kama yan suka ka za su gudu shiga kawai kai wannan ma shiga kawai kai ana gama yaki za a fara kwashe kwana zai kai baka